Assalamu alaikum masu kallon mu a daidai wannan lokaci ni ne naku mai suna Steve J wanda ke kawo muku wannan shiri namu a cikin Russia 2018 wanda Muradi TV ta ɗauki nauyin kawo muku shi daga farko har zuwa karshe. A daidai wannan lokaci muna filin wasan Najeriya kenan da Iceland a mun kokari dai mun samu views na mutane game da wannan wasa tun ma kamun a fara shi so yanzu kun kasance tare da mu za mu kawo muku wayannan views din Nigerians game da wasan Nigeria da Iceland ina so dai mu yi addu'a mu tuna da Nigeria game da wannan wasa Allah ya ba mu ka san mu sa'a a cikin wannan wasan da za a buga a karfe hudu so ku kasance tare da Muradi TV domin ku samu shirye-shirye game da wannan wasa na Nigeria da Iceland. Eh, muna sa rai barin ma abin da muka gani jiya ya faru tsakanin Croatia da Argentina kamar wannan wata dama ce a gare mu in muka ci wasa za mu iya kwalifayin. e ni abin da nake gani wasan nan zai nuna a game da yadda muka ga najeriya sun yi wasan farko sun gano kurakuransu muna sa ran yau za a gyara kuma ni ina ganin za mu ci wasa za mu yi winin in 2-0 insha Allah eh, a wanda nake gani akwai igalo akwai ahmad musa assalamu alaikum suna na mukutar aminu karkasara kuma wannan wasan Allah da na Najeriya yau 100 bisa 100 za mu ci insha Allah kamar irin uku ba ko ɗaya Allah da. Gaskiya wannan wasa ina tunanin insha Allahu Najeriya za mu cinye Iceland da ci bi da nema insha Allahu. Gaskiya wannan wasa ina fatan da sa kwallo a raga ya kasance in Ihina ce tare da Ahmed Musa musamman saboda su ne muka samu canji na Face 11. Sunana Anas Yusuf Gwale shugaba na kungiyar a ci a ciki arziki sai Allah ya yi. Wannan wasa na Najeriya da Iceland a gaskiya na kyautu zaton cewar insha Allah ta'ala Najeriya za su samu muhimmiyar nasara a wannan wasa bisa ga sauye-sauye da shi mai koyarwa ya yi dangane da canja wasu 'yan wasa da ya saka ya cire wasu sakamakon wanda da ba a kawo su a baya ba duba da yanayin wasan Iceland na cewar suna wasa ne su game slow game suke yi a sanni-sanni domin su ainihin wato sauƙaƙa 'yan wasa najeriya kuma insha allahu ganin wa'annan 'yan wasa musamman su ahmad musa da kiliti ehina da ya zuba a gefe gudu za a yi a wasan insha allahu muna fatan samun gagarumin rinjaye dangane da wannan wasa insha allahu ta'ala wannan wasa insha allahu ta'ala muna sa rai akalla najeriya su samu nasara da ci bi da nema insha allahu to wannan wasa dai gaskiya kamar zan ce muna da fatan nasara kasancewa da muka zo ga wasan argentina suka yi wasan su so muna masu kyautar da tan cewa idan yau muka samu muka ci wannan wasan yau so ina ganin eh, zai zama mai sauki cin argentina saboda lokacin gwiwa sai riga ya sanyi so za su fito ne a hargitse so da haka an ci dama dai a disorganize so da haka suka fito a gitse so mu kuma zai bamu dama mu kuma mu samu dama da zamu jefa musu kwallo a farkon lokaci kafin lokaci yayi nisa ma so ina ganin wannan shine fatan mu da haka ina fata zamu fito da point shida ne ba ma da ba ma da point hudu ba gaskiya kamar yau wasan yau na ganin zai danyi wahala saboda suna suna tare amma wannan taron zai bamu dama in dai mun samu cewa an yi cancan da aka ce an yi tunda bamu gani ba yanzu so inda an yi wannan muna sa ran insha Allah zamu ci su daya ko ko biyu ba ko ko biyu ba ko daya haka yau na na a Lagos kamar yadda aka saba ya kana ganin wasan Najeriya eh to wasan Najeriya gaskiya zamu zamu ci wasa ina ganin zamu ci wasa 2-1 saboda cin Argentina da aka yi jiya zai ba mu zillin wanda za mu tsaya sai lalle ma sai mun ci wasa kuma kamar ka duba wasan Iceland da Argentina wanda suka yi 1-1 za ga su ma ba wata bal din suke sosai ba in ka duba sama da croatia da yake su suke leading team din ma in ka duba gwalabaran da suka ci mu kaman controversial ne gaba an samu fanarar ɗayan ma ba wani wannan bane amma mun muka yi ball din to wannan cin da aka yi wa argentina jiya insha Allah zai mu damar da za mu ci wasa kuma a prediction dina wasa za a ci za a ci iceland 2 su kuma za su tuwa insha Allah a halin yanzu ga munan mun zo gidan kalo na breakers da ya kan titin maiduguri road domin mu ba da goyon baya ga kasar mu ta haihuwa wato najeriya fatanmu shine allah ya basu nasara da ci biyu ko uku yadda za mu samu nasara mu tsallaka zuwa wasan gaba a yadda nake tani in dai selection ne da muke ya yi, muna sa ran ahmad musa da hida ihinacho kowa zai samu damar nasarar sa kwallo guda daidai guda daya. assalamu alaikum masu kallon mu a daidai wannan lokaci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 wannan wasa sai dai dan gyararraki da ya kamata a yi mana saboda wasa ya nuna da cewa muna da alamar nasara insha Allah in an juya muna sa ran insha Allah za mu nasara wasa ya kyau sosai wasa najeriya suna buga shi kamar yadda ya kamata amma daga gaba ba ma samun atakin sannan midfielders din super eagle ba sa iya yin fasin wanda zai je tadda attack idan sun yi fasin din yana kasancewa zuwa um, wajen gola na wancan ko kuma su buga bal din out wajen fili kenan amma in suna fasin din yana samun attack za mu ringa samun sukorin na bal din sannan in mun kwaso kwana ba ma iya taba baldin sai dai mu buga ta ta mai rabo ko kuma mu ba su Allah ba su fa yanzu dai muna filin wasa kuma muna ganin yadda take kayawa tsakanin Najeriya da Iceland kuma muna fatan cewar insha Allah mu ne zamu nasara akai wannan shine chance din mu wanda idan Allah ya sa muka yi nasara to muna ganin Argentina ma insha Allah muna nasara kanta wannan shine abin da zan iya cewa muna fatan Allah ya taimaki Najeriya ya kawo ci gaba a Najeriya kuma Allah ya kara mana son junanmu da kaunar junanmu assalamu alaikum game da wannan wasan Najeriya mu dai gashi mun zo kuma Allah da muna sa ran Allah da wannan wasan za mu ci 2-0 ko 2-1 in Allah ya da kuma na ma karfin gwiwa cewar in Allah da za mu fito daga zuwan shine abin da za mu ci amma kamun a je halftime ya yi performance na yan Najeriya eh gaskiya sun yi kokari kuma muna sa ran makokarin da za su yanzu zai wuce duk yadda kowa ke tunani saboda haka abin da muke bukata a wajen jama'a addu'a insha Allah kuma muna sa ran za mu fito daga cikin wannan group din insha Allah ci gaba kuma da abubuwa muna musu kuma fatan alkhairi in Allah da da mu kanmu gaba daya mu cikakkun yan Najeriya ne to alhamdulillah wannan wasa ne matukar muhimmanci a wajen mu yan Najeriya da mu ci shi saboda shi zai ba mu hope din fitowa daga wannan kangi na cikin wannan group da muke ciki mu da wannan wasa gashi nan dai alkhairi muke muke muke fata a gare shi muna son Allah da mu ci wannan wasan gaba ma ya kasance haka mu ci wannan wasan shine fatan mu a gare mu shine ba da hutsa za ka yi wallahi kamar yadda na muku bayani ɗazu to Allah ya yarje mana muna magana 2-0 ko 2-1 in ba ku manta ba da za haka na gaya muku to yanzu muna yi wa Allah godiya daga nan muna na har final in Allah yadda mu za mu dauko muna godiya ga wannan wasa bisa ga yadda muka yi analysis na 2-0 gashi Allah ya tabbatar mana Allah ya sa wasan gaba ma mu tashi a haka bismillahir rahmanir rahim Allah mun gode muka da wannan nasara da muka yi kuma muna fatan insha Allah wasa na gaba insha Allah sai mun yi sai mun yi nasara fiye da haka insha Allah muna gode Ahmad Musa suna na Suleiman Garba daga Kano nagode analysis kafin a fara wannan wasa na ce Najeriya za su yi bi da nema Ahmed Musa ya ci bal ɗaya ina ce ci bal ɗaya to shi dai amma mun yi winin biyu da nema Ahmed Musa ya zuba bal biyu sauran Argentina su kare kansu farandilin mu na baya za mu tisa hudu da biyu za mu ci su dama na faɗa na ce za mu ci uku ba ko ɗaya to saboda haka mun ci biyu saboda haka da Allah mun ta Najeriya nan su ci gaba da ba salafish duk wanda iya sa shi kawai sai Musa alhamdulillah wasa ya kyau muna fata wayannan yan wasa da suka yi wasa da kyau za su ƙara yin wasa a wasan su na gaba irin wannan Allah ya ba mu sa'a gaskiya na ji daɗin wannan wasa kuma na farin ciki domin na gama na riga na yi deciding din duk irin wannan analysis na wannan wasa kuma ya yi min tambaya na zo na ba shi amsa kuma dama nasara da ake neman ta ita muke nema kuma Allah ubangiji da shi muka dogara kuma ya ba mu nasarar duk mutumin da ya ce ya dogara ga Allah ba da wani ya dogara ban Allah da ya samu nasara kuma insha Allah Argentina ma hudu za mu ci su nagode Allah ubangiji maimaita mana wani irin wannan rana wasa ya daidai dama before wasa ma na mun ce da mu ci tuwan to wannan shine fanar din da suka samu na din suka kuma ba su wa wannan suka yi wannan sa alhamdulillah dai ba abin da mu iya cewa wasa sai dai godiya mun gode wa Allah da winin wannan wasa da muka samu kuma dama mu kamar yadda Amin Musa ya samu ya ci bi dama Argentina tansa ne ma in Allah ya da wasan gaba ma zai kuma kara musu bal uku ma insha Allah automatic ga mun yi qualifying kenan dama for the first time da kazo na taba ga ma za mu iya kaiwa semi final quarter final semi final insha Allah za mu je wannan position din a sada ma na yi magana da farko za mu ci tuzo kuma Allah ya ba mu sa'a mun ci ma ba abin da za mu ce sai dai mu Allah godiya in Allah da Argentina ma yadda muka ci wannan za mu ci muna wa fatan alheri Allah ya ba mu sa'a Allah samu nasara a wasan mu na gaba mun canja tactics akan wasannin mu na wannan Allah ya taimake mu ba mu sa'a muka yi muna hoping next match ku ba mu sake ne Allah ya ta da Allah Allah kai mu dare da lafiya to muna Allah subhanahu wataala godiya da Allah ya nuna mana wannan wasa kuma Najeriya ta ci biyu ba ko daya kuma in dai wannan wasan za a dinga yi ba wanda za mu kama ba za mu ci shi ba kuma wasan mu da Argentina in Allah ya so ya yarda dama muna ba su wahala ba cin mu suke ba in najeriya za su fito su buga wannan ball to ina ganin argentina su ma maybe ta mafi biyu to amma wasan yana buƙatar addu'a da abin da za a yi sai an sa addu'a a gaba sai Allah ya tabbatar da duk abin da ake nema kuma na ji daɗi da Allah ya sa Ahmad Musa ya furubin kansa ya ci wannan kwallayen guda biyu kuma wasa na gaban an tara an Allah da shi zai fara sawa ko da za a sa daga baya wani ya fara sawa wassalamu alaikum Assalamu alaikum a daidai wannan lokaci an kai ga karshen wasan Najeriya kenan. Wasa ta kayatar da mu masu kallo. Gaskiya Najeriya Super Eagles sun yi kokari so muna so mu ce musu mun gode da abin da sun yi mana. Bari dai Allah ya taimake su a next wasan su da za su buga. Ba dai su kade ba ma duk dai yan Africa muna so Allah ya ba mu sa'a a wannan World Cup. A wannan World Cup ya dawo Najeriya muna son a haka. So ku kasance tare da Muradi TV domin ku samu sauran shirye-shirye game da World Cup 2018. Ni ne naku mai suna Steve J. Sai mun haɗu da ku gobe a wasannin na gobe. eternity.